إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريتشن لهدي بقي قوة رمضان شكرة تدبو دير داري حدود أربعين دبير وندي داتي لشا بقي قوة مارس شكرة تدبو بيود أشرين دأكو الحمد لله من كمل كراتون سورة التحريم أجيا ودأت إيه؟ suratul mulk Afon, suratul mulk wadda take bayyana girman Allah da matsayinsa na kaɗaitaccen ubangiji yau kuma za mu shiga suran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayyana tasa daraja da nasa matsayi na zama jagora kuma abin biya sunanta nun wal ko kuma a kirata ta suratul qalam akramakallah bismillah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 وإن لك لأجرا غير مكنون وإنك لعلى خلق عظيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم wannan sura ana kiranta suratul qalam saboda ta buɗe da rantsuwar da Allah ya yi da alƙalami bayan harafi daga cikin al-huruf al-muqatta'a sura ce 'yar garin makka daman da ka ji sura da haraf hurufin muqatta galibi Makiya ce in dai ba bakara ba kuma sura tana cikin farko farko abinda da ya sauka cikin alkur'ani a makka ɗin ma da wuri wuri ta zo sannan ita ce sura ta ƙarshe wadda ta fara da huruf al-muqatta'a kusan huruful muqatta'a sad qaf yasin taha alif lam mim alif lam ra ha mim ain sin qaf da sauransu waɗanda wasu malamai an karanta su ce Allahu alam bi muradi bi Allah ya sa abin da yake nufi shi saboda kalmomi ne da ba a saba da su a larabci ba larabawa suna magana ne da kalimat ba da huruf ba amma takan ɗaura ya amfani da harafi ko yanzu misali bahaushe ya ce ba kalma ba ce amma dala ba sa abin da ake nufi ba to sai wasu malamai suka ce ko waɗannan ma an sa abin da ake nufi da su duk da haruf ne to me ake nufi da su suka ce ja'at litanbih sun zo ne don jan hankali nun ya mai karatu zo ka saurara kir jan hankali ne qaf ko kuma littajiz don su nuna buwayar Alƙur'ani ya zo da abin da ba ku iya zuwa da shi haruffan nan su ne kuke amfani da su ku haɗa ku yi kalmomi amma kuma ya zo da wani tsari da wani tarkibi da wani ɗoriya na magana da ba ku iya ba don haka alama ce ta cewa daga wurin Allah yake daga cikin abin da suka ƙarfafi wannan da shi cewa duk inda kaga ai maganar huruful muqatta sai kaga maganar qur'ani ta zo alif lam mim saka ce zalikal wani kitabu ne a baqara ali imran alif lam mim la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alayka alkitaba wani kitabu a araf alif lam كتاب أنزل إليك فلا يكذب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة إبراهيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور سورة الحجر ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وحكى دو إن جي ياسين والقرآن الحكيم طه آه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى سكتشتو عماكم منسى مسورة بيو دما قال القرآن بتزوبا ما أنزل حروف المقطعة كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون سيما كان منظور الله تزور فأما أنن in mun so mu yi tawili ingantacce kun san akwai tawili ingantacce akwai wani ba muna iya mai da wannan cikin waɗancan sururin. sai mu ce nu shi yasa azumin nan ma kusa gama shi sauran mu ashirin da uku in mun kai wannan insha Allah ko ma da biyu ma dai abin da saura ya fi wanda muka yi yawa ko amma za mu yi su duka in Allah ya so to saboda haka idan ka ce nun Allahu alam bi muradi bi ka bi mazhaba wasu malami in ka ce nun harafi ne na jan hankali kuma ka yi daidai ko kuma harafi ne na nuna bajintar alkur'ani da buwayarsa kuma daidai kake ba kai laifi ba saboda akwai wanda suka ce haka abdullahi da abbas radiyallahu anhu ce ni cikin qur'ani ba abin da ban sani ba kaga kenan har da su alif lam mim ya sani to amma kamar yadda nace muku harufa ne da ba a saba amfani da su ba Allah ta'ala ce wal qalami ina rantsuwa da alqalami wa ma yasturun da abinda mutane suke rubutawa as-satru menene satru da wasu muna sadara ko mu koyi larabawa ko kuma ce layi mu koyi turawa saboda abuwa ne na ilimi jan layi harka ce ta ilimi to kuma sanda wa'annan suka same mu ba same mu da ilimi irin wanda zai sa mu gane akwai jan layi don ka ko mu ce layi mu koyi tura tunda layi ne ko mu ce sadara mu koyi larabawa to daga sadara aka samo ko daga satsuru saffu kenan min alkitabati aka samu satsuru satsuru dama shine ka tattara abu jere Ba ka jan layi sai aka kira shi sadara sai da ce wa ma yasturun da abin suke jan layi da shi ko abinda suke rubutu da shi in aka yi rubutu in dai na kware ne ba kan layi yake ba takarda ko fara ce ba ta da layi wanda ya rubutu in yaya zaka gani zai shi layi layi da haka Allah ya yi rantsuwa da alƙalami kuma da abin da mutane suke rubutawa to wani alƙalami ne Allah ya rantsuwa da shi anan wasu malamai suka ce ko kowane alƙalami in dai na rubutu ne saboda mi saboda rubutu na nuna baiwar da Allah ya yi ma ɗan adam ka san wata halitta da ke rubutu banda ɗan adam dabbobi suna rubutu amma suna karatu ko an samu raƙumi mai karatu kun taɓa jin labarinsa wani sarki ne aka yi kimis ribis mai sauran yanke hukunci aka kawo wani abokinsa ya yi laifi sai mashi hukuncin ɗaurin rai da rai turan nan bisa ƙaddara sai ya zo gidan yari sai suka haɗu da ya gaisa da shi sai ji kunya amma kuma zuciyar ba ta tausaya ba zaka sai ya ce masa zan fitar da kai amma sai ka ce ka sharaɗi guda sai ce menene ce ka koya mara hukumin sarki karatu abu ne mai sauƙi sai ce Allah taimake ka godiya nake yi amma ina so a bani wata ɗaya aka ci shikenan aka fitar da shi aka ajiye shi wani gefe aka ba da raƙumi sai ya zauna ya yi nazari ya tunani kai ɗan adam akwai basira sai ya ce a riƙa kawo mishi gyaɗa ya bar raƙumi sai da kwana uku ba abinci sai ya samu ƙaton littafi ko wani shafi sai ya zuba gyada ya rufe ko wani shafi zuba gyada ya rufe sai rika bude ma raƙumi in ya lashe sai ya bude in ya lashe sai ya sake budewa ya bashi ruwa ya koshi ya sake barin shi da yunwa kwana biyu kwana uku ya koma zuba gyada shafi shafi haka ya rinka masa kafin wani lokaci sai zan yi aji littafin da ya lashe sai ya juya takarda <laughs> sai ya koma ya koma juya takarda to da ya kasance rana ta ashirin da bakwai saura kwana uku sai hana masa abinci don karar da wata guda ya cika aka zo da shi gaban sarki sai ce Allah ya taimaki sarki na gama aiki ya ce kamar ya ce na koya mara ka karatu ya ce amma a ce a kawo duk littafin da ake so ana kawo littafi aka aje gaban raƙumi ya duba sai ya juya ya ga komi ba ya saki buɗa ya saki ido bai ga komi ba sai ce Allah ya taimake gashi da shi na karatu <laughs> sai ce to to ya faɗi mu jiya mana sai ce Allah ya taimake ka ba kan shi ka yi jinga da kai ba in koya masa kawai karantawa ba karantar da mutane <laughs> ya hikima ko bai hikima ba <laughs> to wal qalam wa ma yasturun wasu malamai suka ce duk alƙalmi kaga kenan <clears throat> in haka ne alƙalumman suna da yawa tunda akwai alƙalami na gargajiya akwai na zamani akwai wanda ake cikewa da tawada akwai alƙalami na typewriter sannan akwai na kwamfuta akwai wanga alƙalami na wayoyin mu yanzu in sai ka rubuta wasiƙa da hannunka babu wani alƙalamin da ka riƙa banda keyboard na wayarka to kenan keyboard shi ma yana ciki ma'ana dai duk wasilar da da ita ake karantawa ko a rubuta to Allah yana rantsuwa da wannan wasila saboda matsayinta da darajarta kamar yadda in ban manta ba da wannan Allah ya buɗe alƙur'ani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 al'arshi shi ne farkon halitta sai alƙalam shi sa a wani wuri annabi sallallahu alaihi wasallam ce awwalu ma khalaqa Allahu alqalam fa qala lahu uktub qala madha aktubu ya rabb qala uktub maqadir kulli shay'in ila an taqum as-sa'a abu na farko da Allah ya fara halitta shine alƙalami Allah ya ce masa yi rubutu ya ce ubangiji mai zan rubuta ya ce rubuta duk abin da na kaddara daga nan zuwa tashin kiyama to shi a rubutun lahul mahfuz zaka sai suka ce saboda girman alƙalamin da shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake rantsuwa yake cewa nun wal wa ma yasturun to don me Allah yake wannan rantsuwa sai ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai din nan baka kasance mai taɗin hankali ba ga ka tattare da ni'imar da ubangiji ya maka ba wanda zai kalle ka in mai adalci ne ya ce maka marasa hankali saboda ba kai kama da masu taɗin hankali ba a'a wa inna laka la'ajiran gaira mamnu? kana da lada wadda ba ta yankewa saboda ayyukan alheri da kake wanda ba irin na mahaukata ba wa innaka la'ala khuluqin azim kuma kai haƙiƙa wallahi kana bisa hali babba kana bisa halaye manya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani hali na kware da wani dan adam yake da shi to manzo Allah yana da mafi cikar wannan halin shi yasa nana Aisha ta sifaita shi da cewa kana khuluquhu alquran in alquran ce khudh alafwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin to za ka isku duk waɗannan halaye suna nan tattare da manzo Allah fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum duk abin da zai wahal da ku annabi baya sun hali ne harisun alaikum mai kwaɗayin alheri ne gare ku bil mu'minina ra'ufur mai jinƙai ne mai tausayi ga mu duk waɗannan ɗabi'u ne ba irin na mahaukata ba za ka manzo Allah sallallahu alaihi mutum ne mai saukin hali mutum ne wanda ka kira shi zai karba in ka nemi biyan bukata ya biya maka in kana cikin damuwa ya koranye maka in ba ka da shi ya baka in kai ciwo ya duba ka in kana cikin damuwa ya kokarin ɗauke maka damuwa in yana tare da jama'a baya komai sai ya yi shawara da su idan ka yi masa daidai ya nuna murna ya gode in ka ɓata masa rai ya gintse ya yi haƙuri ba wanda zai zauna da manzon Allah sai ya so manzon Allah saboda kyawun halinsa ba za ka taɓa ganin manzon Allah ya da fuska ba ba za ka taɓa jin manzon Allah ya saki magana irin wadda za ta sosa zuciyar ɗan uwansa ba in yi wannan to an taɓa Allah ne da an taɓa addinin Allah to wanda kai yana faɗin magana mai nauyi kullum manzon Allah cikin murmushi yake kullum manzon Allah cikin kyautata ma mutane yake yanzu wanda a haka shi za a ce mahaukaci ai wanda ya ce masa mahaukaci shine mahaukaci ko ba haka don haka Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun yana maida musu martani da in inda suka ce innahu la majnun innahu la majnun hakika shi wallahi mahaukaci ne rudewa ce idan ka zo da gaskiya ba ta yi mutum daɗi ba ruɗuwa na sa ya ɗauke ka mahaukaci saboda ɗan adam bai cika son a tursasa shi akan gaskiya ba Allah ce tubsiru wa yubsirun kana shirin gani su ma za su gani فستبصر إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فستبصر ويبصرون من زال ذاك غني ثم ذا غني بأيكم المفتون hankali za a gane wane ne a cikinku wane aljanu suka taɓa wane ne maras hankali a cikinku shi wannan da in ka zauna da shi shekara goma ba abin da za ka ce sai ma dalla ko waɗannan da kullum ka zauna da su sai ka yi koke inna rabbaka wa a'lamu biman dalla an sabili ka hakika shine mafi sanin wanda ya bace daga hanyarsa wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine wanda yafi kowa sanin su wane ne waɗanda suke kan shari'a saboda haka manzon Allah kai mai shaida ne daga Allah cewa shiryayye kake abin shiryawa kun ga waɗannan ayoyin suna nuna mana cewa ba mu da abin koyi kamar manzon Allah sallallahu alaihi saboda shi ne ke da shaida daga Allah ta cewa shi na ƙwarai ne to sannan wannan yana nuna mana cewa halin ƙwarai shi ne bin shari'a amma duk abin da ya saba ma shari'a to ba a kiransa halin ƙwarai sai wanda ya daidai da alƙur'ani kamar yana na Aisha ta faɗa ta kana khulquhu alƙur'an to sannan wannan yana nuna cewa magadan annabawa malamai da ɗaliban ilimi sun fi kowa cancantar su dubi halayen manzo Allah sai koyi da su na ta advocating shekarun nan na baya baya cewa ƴan uwa ahlus sunna mu koma ga sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mu ga yadda ya zauna da mutane mu ga yadda yake mu'amala da ɗalibansa mu ga yadda yake mu'amala da abokansa mu ga yadda yake hulɗa da maƙautansa mu ga yadda yake yi da masu hidima da yi masa aiki mu ga yadda yake da maƙauta na kusa da na nesa mu ga yadda yake da danginsa na jini na 'yan uwa har wa'anda ba musulmi ba mu ga yadda manzo Allah ke hulɗa har da ƙasashen waje masu ƙoƙarin kawo masa yaƙi rayuwar manzo Allah ita ce madubi ga kowane mumini to ce wadda Allah ta'ala huwa a'lamu biman dalla an sabili wannan shi kuma kyaci ne mai tsanani ga waɗanda suke kauce ma hanya suna barin tafarkin Allah da tafarkin manzonsa نعم بسم الله فلا تطع المكذبين ودوا لو تدين فيدينون ولا تطع كل حلاف مهين ذي مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين فلا تطع المكذبين manzo Allah kada ka biye mu makaryata kuma masu karyatawa waddu law tudhinu fayudhinun suna burin inda zaka sassauto su ma su sassauta shine eh, mudahana ko kuma mujamala wato kaɗan rage daga naka mu ma mu rage ga namu mu zo mu haɗu ba ka zagin namu ba mu zagin naka wannan shine kwaɗon addinai mu game duk kowa ya zauna lafiya da kowa ba mai taɓa addinin wani to asalin karmar mu zauna lafiya da juna wannan daidai ce amma cewa ba mai taɓa addinin wani to kai in faɗi gaskiya kenan in dai zan faɗi gaskiya to dole sai na taɓa ƙarya duk lokacin da nake tabbatar da tauhidi me nake korewa Allah dai zan ce ba sai na ce la ilaha ba to in na ce la ilaha fa duk wani abin bauta ba Allah ba na kore shi na yi masa gwami duk lokacin da nake tabbatar da sunna me nake faɗa da shi bid'a duk lokacin da nake tabbatar da aikin kwarai me nake faɗa da shi ayyukan barna saboda haka bai yiwa a ce mu zauna lafiya dan daudu ya ta daudunsa mazina ce zinarsa dan luwaɗi ya je ya ta yi mashayin giya ya sha ka bai kafirci ya kafirci kowa ya kyale wani ba mai ce ba kowa kala to wannan shine mudahana Allah bai yadda da wannan ba amma Allah ya yarda da mudarati mudarati shine kyautata zamantakewa har wanda ba bisa gaskiya ba ya jawo zuwa ga gaskiya wannan kuma shine ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka zaka isko manzon Allah ya ja kashi tara cikin goma na jama'a sane da halayensa na gargaru da ɗabi'unsa na kirki da kyautatawarsa gare su da yin alheri zuwa gare su da sakin hannu da daɗin magana amma iddihan ko mudahana shine abin da suka kira Allah ya saukar da kuliya yi kafirun suka ce kaga ka zo mu haɗu gaba ɗaya mu bauta mu ubangijin ka shekara guda bude kai kuma sai ka biyo mu mu ta mu bauta har yanzu a cikin musulmi akwai masu wannan ra'ayi cewa ba matsala in lokacin kirsimeti ya je mu je coci mu taya su murna isa daman namu ne mu yi bauta irin tasu su kuma lokacin bikin sallah su zo mu ci abinci tare su yi ado mu yi bukukuwa mu yi kaɗe-kaɗe don haka mu yi masu kara su ma su yi mana wannan shine abin da Allah ya ce suna son a yi inda kana yi wa dulau tudhinu yudhinun sun so da zaka dan karkato kai mudahana su ba sai su tare da kai to amma Allah ba zai bari ai wannan ba to shi wanda ya zo da wannan proposal ɗin na mudahana shine Walid ibn al-Mughira ce Muhammadu abin da muke so kaga dai duk ka wulakanta addinin mu ka tozarta iyayen mu ka ce duwawaye ne ka ce ba su iya ibada ba sannan mu ka ɗauke mu mahaukata marasa hankali ka zo da abinda da iyayenka ba su taɓa zuwa da irinsa ba yayi ta dai jerawa Ya ce to Muhammadu in dai kuɗi kake so za mu taru duk mu tara mafi yawan dukiyarmu ka yi kowa kuɗi a cikin mu baka in kuma 'yan mata kake so a fidda duk ɗiyan gidajen larabawan nan sai waɗanda ka zaɓa ko guda nawa ne mu ɗaura maka aure da su mu baka ya ta je rowa ya ce kai muhammadu in kuma wani abu ne ke tare da kai na aljani mu zagaya wurin bokaye mu samu duk maganin da ake iya samu mu taimaka maka warke mana a zauna lafiya manzo Allah ya shiru yace sannan in ka ga dama ka bari mu zo mu yi bauta irin ta haka shekara guda ba dai buge-bugen hannuwa kake kana sauka kana tashi ba kana kana bannan ruwa akwai wani dokta da ya je kudu an tura shi NYSC sai aka yi fasta ɗin shi coci to wurin gabatar da shi suka ce wannan su ne masu bannan ruwa kuma suna doge-doge sai ce wala mu ba bannan ruwa muke ba tsafta muke tsarki muke sai da ya kare sai manzo Allah ce shi a farata abal walid ka kare bayanin ka sai ce to ka saurare ni tun ne kai karanta masa alqur'ani to wasu sun ce alwalid ibn al bugaira shine wanda Allah ta'ala yake ma'ara shi a cikin waɗannan ayoyi kusan babu inda Allah ya magana mai nauyi ga wani adam kamar wannan don ko tabbata da abila bai mata kai wannan ba sai dai a tabbata ta shi tabbata da an faɗi sunansa wannan kuma ba faɗi sai Allah ce wala tuti mahinin hammazin masha'in binamimin manna'in lil khairi mu'tadin asimin utullin ba'da zalika zanimi manzo Allah ka fita batun mutanen banza kar ka biya ma duk wani hallafi mai yawan rantsuwa don inda duk kaga mutum na yawan rantsuwa kai ƙarya ce kun bai san girman Allah ba wanda ya san girman Allah rantsuwarsa ba ta da yawa sai inda ya zama dole mahinin wulaƙantacce hamazin, mai yawan aibata mutane mai cin naman su masha'in bin mimi wanda kullum yawo yake yana hada faɗa tsakanin mutane kaga ɗazu an faɗi halayen ƙwarai na manzon Allah yanzu kuma ana faɗin me miyagun halaye na mushrikai musamman shi walid ibn mugira manna illal khairi kuma gashi mutum ne mai yawan hana ayi alkhairi duk inda ya gaza a taimako sai ya hana to bale kuma ya gaza a shiga musulunci ba zai bari ba mu'tadin dan ta'adda ne mai tsallake iyaka asimin wanda kullum cikin fajirci yake da zunubi utullin tuttuƙe mai katon ciki da guntun wuya ba da zalika zanimi gashi shigagge cikin gidansu ba dan babansa ne ba zina aka yi aka haife shi ku taɓa jin habaici irin wannan an kana zamalin wa banin wai dun ɗaya ya ga yana da kuɗi yana da 'ya'ya idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin da an karanta masa ayyukan sai ce ko hita su ta tsune mutanen farko ne Allah ce sanasimu alal khurtum sanasimu alal khurtum inna ya kama balawna ashabal jannati id aqsamu إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صالحين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لقادرون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين تبارك وتعالى سنسمه على الخرطوم muna shirin buga masa alama ga katon hancin nan mai kama da haurin giwa shi ne alkhurtum shi hancin ɗan adam ake kiransa anfu ko na giwa fa khurtum talace sanasimuhu muna shirin sakan masa wata alama alal khurtum akan katon hancin nan irin haurin giwa kuma abin da ya faru kenan ranar badar wani mumini ya samu sa'a sai ya buga masa takobi tsakiyar hanci sai ya tsaga shi ka san duk cikin jiki ba inda kin da adam bai yana kamar ga fuska to abin da ya komai fice a fuska shine hanci don shi da ya fito daban to da an datse shi me zai faru sai ka ga mutum gashi da man tuttuki mai guntun waya sai aka kuma dace hanci sai ƙara muni duk ubangiji yana wannan fa don kariya ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam don an ce masa mahaukaci Allah baya hakurin a taba manzon Allah shi yasa kaga mu'mina duk inda suke an taba manzon Allah mi suka yi fushi suke dauka kuma za su fita hayyacin su gaba daya so duk wanda ke so a zauna lafiya to banda taba manzon Allah wannan red line ne wanda ba a ba a cross ba a taba shi sam sam sam Allah ya ce inna balawnahum su wanda ka gansu masu ƙaryata ka masu hana alheri miyagu masu ji da mugunta mun jarabce su ne kama balauna ashabal janna kamar da muka jarabci wasu bayin Allah da ake ce ma ashabul janna masu gona babansu shi asasa gonar duk shekara idan lokacin ɗiba abinci ya yi sai ya sa a kasashe uku kashi ɗaya a adana kashi ɗaya shi za a ci wannan na in ta kwana ne kashi da uku kuma gaba ɗaya bayan Allah talaka su zo a raba musu Sau haka mutane murna suke buki suke ranar da zai hasad ranar da zai girbi baka ranar girbin sa shela ake cikin gari kamar da ake shela ganin wata cewa yau gidan alhaji ne? ko gidan malam ne? gonar wani kai za a yi girbi za ka mutane kowa ya fito masu kore da masu igiya ta ɗaure damma kowa da nashi za ka anan ana girbewa ana kasawa uku talaka suna ɗauka kashi ana ta sa albarka ana ta murna ana ta addu'a kwatsam sai da tije ya faɗi ya mutu ‘ya'yansa suka haɗu suka yi mitin suka ce babanmu almubazzari ne duk ya wulaƙanta dukiya don haka bana ko kamshinta talaka bai ji to ku saurari labarin yadda Allah ya bada shi Allah ce inna balawnahum kama balawna ashabal janna mu mun jarabce su kamar da muka jarabci yan masu gona ashabul janna id aqsamu lokacin suka yi rantsuwa la yasrimunnaha musbihi suka ce wallahi suna shirin girbe ta tun da sassafe lokacin da mutane na bacci wala yastasnun ba su mace in sha Allah don ba su zaton a kone abin da zai hana su A tsafa alaiha ta'ifun min rabbik sai wani ɗan saƙo mai kewaya ya kewaya ta daga ruhun ubangijinka wahum na'imuna suna bacci tun da daddare kahin a waye garin fa asbahat kassari me ta waye gari kamar bakin duhun dare Mana ta yi me ta kone kurmus cikin dare Allah sai kuma ta gobara na dau musbihin suka rika kiran juna da asuba an ala harthikum ku yi sabbako zuwa gonarku in kuntum sarimin in dai kuna son ku yi girbi fantalaqu Allah ce suka rika tafiya wa hum yatakhafatun suna tsanda suna ɗauki kafa guda guda kan mutanen gari su jiya su tashi a ce shi yaran nan ina za suna a biyo su tunda an san yan gidan girma ne Allah ya yadkhulanna hal yawma alaikum miskin suka ce yau kada a bari duk wani talakai shigo gonan nan wa gadau ala hardin qadirin suka wayi gari suka yi sammako ala hardin suna masu niyyar riko masu niyyar hani ba su son kowa ya samu qadirin suna ganin suna da iko akan gonarsu tirye-tiryen suna tafiya falamma ra'auha lokacin da suka iso suka ga gonar qalu inna ladallun suka ce mun bace ba nan bane a canza hanya bal nahnu mahrumun wasu suka ce wallahi ba haka bane Allah da ya haramta mana ne mun rasa mun rasa gonan ne mun rasa abinci ta kone qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun mafi adalci a cikinsu wanda tsaka-tsakan su wanda an na kware cikin su kala alam aqul lakum laula tusabbihun yace a shin wai ban faɗa maku ba nace ku ji tsoron Allah ku tsarkake Allah kar ku yi rowa ashe kaga duk inda aka taru aka lalace sai an samu na kware koda guda ne don haka da aka yi mitin ba dukkan su ne suka yi ittifaki ba akwai cikin su wanda yace bai yarda ba wannan kuma sunna Allah ce ga al'amura shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai da cewa al'ummar nan ba ta haɗuwa akan bata Allah ba zai bari ba amma ana iya samun ilahirin jama'a mafi yawan su sai ga bata sai a samu masu kira zuwa gaske yan kaɗan ana samun haka kamar da annabawa ma an samu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an gwada mini annabawa ra'aitu annabiyya wa ma'ahu ar-rajula war-rajulain na ga wani annabi mutum guda gare shi wani mutum biyu yace na ga wani kuma da jama'a da ɗan dama yace sai aka nuna mini wasu irin jama'a masu ɗimbin yawa ce wannan hala al'umma ta ce aka ce annabi Musa ne da jama'arsa yace ko da muka ƙara gaba sai na ga mutane sun toshe sarari ta ko'ina aka ce duba nan kuma na gansu ko'ina su ne aka ce wannan su ne al'umma kuma a cikinsu akwai dubu saba'in akwai kowace riwaya kowa na tare dubu saba'in kaga miliyan arba'in da tara miliyan ɗari hudu da tasa'in kenan dubu saba'in sau dubu saba'in miliyan dubu hudu biliyan hudu da ɗari tara aka ce dukkan su za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba amin abin da zai baka tsoro a yau duniya musulmi ɗaya mun kusa wannan yawan kuma yin rabin haka to amma dai ko akwai hisabi akwai wanda ya hasaba hisaban yasirin ko ba haka ba akwai wanda hisabin kamar ɗan zaman nan namu ne na awa guda na karatu kun ga da sauƙi ko wani kuma kamar yini ɗaya da sadda muka kama baki zuwa lokacin da za mu sha ruwa wani kuma kamar mako ɗaya wani kamar wata ɗaya wani shekara ɗaya to haka har a kai ga waɗanda za a yi musu hukunci wani lokaci da za a ɗiba musu cin wuta dr bashir ali harazimi limamin alfurkan na kano Allah ya ƙara mashi lafiya yana cikin rayayyu mutane uku da nake shawa koyi da rayuwarsu ba sai ba ko na taɓa faɗa muku labarinsu hmm? su uku ne suna nan da ransu kuma ina sha'awar rayuwarsu kuma ina fatan zama irinsu wata rana zan faɗa muku yanzu ba gashi na faɗa muku ɗaya ba ah. hmm? ɗaya na gombe ɗaya na abuja duk mutanen sokoto ina son su ina kaunar su amma waɗanda ni fatan nake ina ma zan zama irin su, akwai malam bello doma akwai dr tajuddin adigun da shi Dr. Bashir Ali waɗannan mutane uku ina kishin su a rayuwata ina sha'awar rayuwarsu Dr. Bashir ya taɓa ba da labarin wani mutum a nan Kano wanda yake wato yana wasa da sallah sai Allah ya so ya yi masa wa'azi da kwanta ya baccin rana na minti talatin a cikin baccin da ya yi mafarkin tashin kiyama ya ga an yi hisabi sannan an yanke masa hukunci akan wasa da sallah da yake yi cewa zai shekara ɗari cikin wuta shekara dubu cikin wuta kada yi kuskuren da kalilin magana ya wajen shekara uku yanzu da naji ko shekara dubu ko shekara ɗari to kuma aka jefa shi wutar sai da ya waɗannan shekaru duk a cikin minti talatin dai farka sai ya samu taɓuwa saboda tashin hankali wanda ya fito da wuta shekara ɗari ai dole ya haukace sai dai wata shida bai koma mahayyacinsa ba sannan daga baya yake bada labarin abin da ya faru to kaga wannan wata lahira musaggara ce lahira ce yar karama aka suranta masa to kuma haka lahirar ta hakika ne take wani sai ya shiga wuta amma bai daɗe ba wani zai iya shekara dubu wasu kuma labisi na fiha ahqaban zamuna dubban shekaru amma dai duk wanda ya mutu da la ilaha illallah sai ya fita in dai daga zuciyarsa take ba kalma ce ta baki komai yawan zunuminsa. to amma fatan muke yi Me la ilaha illallah ma ya kai ma bai ma sai ya kai wutun bai samu ceto saboda yawan ceton da za a yi farfajin alkiyama Allah ka sa ba za mu ji kowa rin jahannama ba bale mu kusance ta قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون نقرن cikinsu yace basu ashe ban gaya muku ba nace inda kun yi tasbihi kun tsarkake Allah kun bar rowa qalu subhana rabbina suka ce to jama'a mu zo ayi tasbihi yanzu kam ta baya ga wasa ko inna kunna zalimin suka ce haƙiƙa mu mun kasance masu zalunta kawo da su فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون أقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون sai suka rika fuskantar juna suna zargin junansu wani tun farko ai kai ka kawo nan mu goye shawara ah tuwa da ake kace ka suna ta zargin junansu kaga inda matsala ta riga ta faru kowa sai ce ba shi adda laifi ba qalu ya wailana inna kunna taghin suka ce kai cin hakika mun tsallake iyaka mun yi ta'addanci wannan ruwa da muka yi niyyar yi ba ta yi ba to kaga wannan yana nuna cewa akwai lokacin da daga mugun nufi Allah zai kama ka ba ma sai bari ka aiwatar da ɓandarka ba akwai kuma lokacin da Allah zai mutum haƙuri har sai yayi to amma su Allah bai musu jinkirin masu aiwatar din ba asa rabbuna an khairan minha muna ɗan mahar ubangiji mai hurhura muna wadda ta fita kaga shi amfanin musulmi ko yayi ba daidai ba da zara aya ta bayyana sai ya me sai ya juyo ya kwana ya koma ga Allah inna ila rabbina raghibun hakika mu masu kwaɗayi ne zuwa ga ubangijinmu me kuke tsammani Allah ya ba su wata ko bai ba su ba ya kamata a ce mu yi fatar Allah ya ba su domin Allah da kansa ya kai ta suna fatar ya ba su wadda tafi ta ko da bai ba su ba ba zai kawo da addu'ar ta su ba don haka sun samu wadda tafi ta kenan mutum ko yayi ba daidai ba in ya tuba ya koma ga Allah to Allah na karɓar tubansa da azab Allah ya ce irin haka ne muke azaba a nan duniya wala azabul akhirati akbar kuma azabar lahira ta fi girma law kanu ya'lamun inda suna ganewa mutane ba su ganewa sai su yi ta zaɓin duniya akan lahira to duk lokacin da ka zaɓi duniya sai Allah ya maka hukunci da rasa duniyar kuma ka ce lahira ka rasa ta amma idan ka zaɓi lahira to sai Allah ya haɗa maka biyu man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u sai Allah ce liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا أنت لا هي سيدة شرطة من كان يريد العاجلة وند الدنيا هيك سو تغغاوا الجنة له في ما نشاء سي مغغاو تمشي أبين ده muke سو اما هو لمن نريد ga wanda mun ga dama wani koya mai duniya ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا sannan mu sanya masa wutar jahannama ya zai yana ƙonuwarta yana wulaƙantacce abin turmuzawa ومن أراد الآخرة wanda ya so lahira kaga na farko kenan ya zan lahira alliyarka wa sa'a yayi aiki ba a zuwa a samu aljanna babu aiki sa'a yaha irin aikin da ake shiga aljanna ma'ana wanda manzo Allah ya karanta ba wanda kai ka ga damar yi ko wani kato kawai ya ga dama ya aza ka akai ba a'a sai wanda bisa tafarkin manzo Allah yake التي فاولئك كان سعيهم مشكورا وان ايك سؤال بن غودي من وسنا التي ان للمتقين عند ربهم ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم حقيقة ما سطور الله سنة جنات النعيم gidajen aljanna na ni'ima inda rabbi murin ubangijinsu saboda haka ya nuna lahira a saba aljanna insha Allah أفنجعل المسلمين كالمجرمين ينا يا موسى مسلمي ما سميك أويا دا أجا الله كالمجرمين كما كان جرارو فاجري أي سنة زمان أيمان على بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أم لكم أيمان علينا بالغة إلى القيامة كوكونا دو سوران سويني كوسو القورة أكمو بالغة إلى ملكة من ذا أزور سورة القيامة inna lakum lama tahkumun cewa duk abin da ka hukunta za a yi muku yadda kuke so a baku aljanna dalas bayan kun kare ta manzannin Allah salhum ka tambaye su ayyuhum bidhalika za'im wane ne zai lamunce musu irin wannan da'awa da suka yi am lahum shuraka ko suna da abokan tarayya ne falyatu bi shuraka min kanu sadiqin to su zo da abokan tarayyar su idan sun kasance masu gaskiya ne a wani lokaci يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق ويجعل إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يوم يكشف عن ساق فانا ce da za a ubangiji zai kuranyi ƙaurinsa da auna ila sujuda. a ce kowa yayi sujuda fala kuwa kowa yi sujuda su kafare ba za su iya ba wannan na cikin ayatu sifat Allah ya safe ta kansa da yana da ƙauro kuma sai ingantattu sun fasa wannan mun yarda amma irin naka a irin nasa dai shi to ya yake in mun je lahira za mu gani khashi'atan absaru Allah ya ce idanunsu gannansu sun wulaƙanta tarhaquhum zilla wulaƙanci ya dankare su wa kad kanu yad'una ila sujudi hum salimun ai anan duniya an cacewa su sujuda suna lafiya lau su iya haka sakamakon da za a yi musu ranar alkiyama sai ban ya san dare ba za su iya ba فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فذرني كقالي إن انجي الله ومن يكذب بهذا الحديث كبني ده وند كقريت wannan labari الحديث انا انا نفين القراني كورا رند على يكرا شي هكا اف من ابينا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث أفا بهذا الحديث تعجبون هذا الحديث انا هنا نفي القراني هو ده حديث هنا نفي اللاباري bayan an zo ga istilahi shi Qur'an yana kiransa Qur'an don ya kira kansa haka su kuma ayyukan manzon Allah da maganganunsa da labaransa da bayanansa da hukunce-hukuncensa da al'amuransa duka ana kiran su hadisi kira suke da cikakken matsayi a addini saboda shi shi ne malamin da aka ce koya mana addini sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah ce zamu musu talala ta inda ba su tsammani inda ba su sani ba wa umli lahum ina musu jinkiri inna kaidi matin haƙiƙa makirci na mai karfi ne mai ƙwari ne in na tashi dan kasu ba su iya kubcewa am tasalum ajran manzo Allah ko ta kai su baka wata jinga fa min maghramin suna ganin tarar da aka yi musu ta yi musu nauyi am indahumul ghaibu fa hum yaktubun ko suna da wani masani wani ilmi ne na gaibi na abin da zai faru a alkiyama sun rubuta suna da shi ne فاصبر لحكم ربك اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكتوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لمدد للعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين اصبر لحكم ربك تو منزو كاي حقوري da hukuncin ubangijinka ubangiji ya riga hukunta cewa mai kira zuwa gaskiya sai ya sha wahala kuma sai an zarge shi sai an zage shi sai ya sha wuya to kai haƙuri wala takun ka sahibul hut kakkai gaggawa irin yadda zunnun sahibul hut annabi yunus ya yi gaggawa izina da lokacin da ya kira wa huwa makzum yana ciki da fushi an ƙi karɓawa ya sa ya gudu ya bar su laula an tadarakahu ni'matun min rabbih ba domin ni'imar ubangijin ta riske shi ba lanubiza bil ara'i da an jefar da shi a fili ko mazmumu yana wanda aka zarga wato ma'ana bayan yi tafiya kamar yadda surori suka faɗa sai jirgi ya kaɗa masu tuka jirgi suka ce akwai matsala aka yi ƙuri'a ta faɗa a kansa aka jefa shi cikin teku sai babban kifi ya haɗe shi amma cikin rahamar Allah sai ya rika tasbihi walaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi ba'thun sai ya rika cewa subhana la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin manzala ce addu'a annabi da annabi Yusuf ya samu yayi kenan lokacin da ya samu kansa cikin masiba manzala ce ma da ahabiha makrubun illa farajallahu anhu ba wanda zai shiga damuwa ya yawaita la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin sai Allah ya bashi mafita ko da ko har dokin nafas ya fada Allah ka kare mu to sai Allah ya sa kifi ya amayar da shi wa huwa yana abin yabo don ya koma ga Allah amma ba don haka ba da an jefa shi wa huwa mazmum yana abin zargi fajtabahu rabbuhu sai ubangijin sai zabe shi faj'alahu min as-salihin yasa shi mutanen kirki kamar da Allah ta'ala ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu wa mata'nahum ila hin bayan ya fito daga teku zaka ce to ka koma gurin su ka koma wa'azi kuma da ya je sai Allah ya karkato da zukatansu gaba daya suka musulunta kusan dukkansu sun kai mutum dubu ɗari da yan kai wa in yakadu allazina kafaru wa in yakadu allazina kafaru la bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaqulun ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين wa in yakadu alladhina kafaru sai dai kaɗan abu kaɗan ya rage waɗanda suka kafirta la ka bi absarihim su jefe ka da dafin idanunsu wato su maka kambun baka wanda nan take yana iya hala kaɗan adam mai kambun baka in ya zo ya kalli taron mutane ya magana duk ya iya mai da su ko ya jefa masu ciwon kai bal manzo Allah sallallahu ya ce da yawan mutuwa al'umma sa daga kambun baka ne wani ba a san dalilin mutuwarsa sai kaga an kai amarya ran nan ta ta kwana da mummunan ciwon kai ta mutu daga adonta wani ya jefa magana ko wata ta jefa magana kaga yaro an haife shi kyakkyawa nan take idanunsa sun makance wata ta sa baki ta mishi magana Allah ya ce to kaɗan ya rage mushrikai su yi maka haka lamma sami'u uzikra. lokacin da suka ji kana karatun Qur'ani wa yaquluna innahum labajnun kuma haka suna ce maka kai mahaukaci ne ku duba hikimar ubangiji tun can farko sura mai da musu martani amma bai kawo magana su ba sai nan ƙarshe amma huwa illa zikrun lil alamin wannan qur'ani ba wani abu ne face bato ne ga talikai wanda da shi ne suke samun haske su samu shari'a su samu hanyar shiga aljanna ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka samu cikin masu karɓar shari'a ya Allah ka rufe asirin mu duniya da lahira ya Allah ka samu cika da kalmar tauhidi Allah ka sauwaƙe mana rayuwa abin da ya tsananta na wannan rayuwa Allah ka mana saukin sa ubangiji wannan zafi ka ɗauke mana wahalarsa ka mana ruwan sama mai yawa mai albarka Allah ka amshi ibadar da muke muna ƙara tambihi da cewa an buɗe asusun marayu yan uwa da Allah kokari a ci gaba da kawo gudunmawa wanda ya kawo a nan duka wa'anda ya tarar a za su karɓa a sauran cibiyoyi kuma an san wanda ake kaima za mu zayyano list din. in Allah ya so zuwa gobe Allah ya mana muwafaka wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta अस्तखरुका चुग लीजिए